a wannan yammaci na ranar alhamis tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu da da da talatin hudu wanda kuma ya zo daidai da sha takwas ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kamar yadda muka saba kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillah ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan ba tambaya ce yake yi ba cewa yake yi a jiya yana nufin ko shekaran jiya ka tsaya ne a kan tafsirin aya ta 98 tare da cewa idan Allah ya kai mu gobe wato yau laraba yana nufin jiya kenan za ka karasa tafsirinta amma yau wato a je kenan sai muka tashi akan tafsirin aya ta 101 daga ƙarshe Allah ya ba da lafiya to ina jin aya ta 99 inda Allah ke cewa innahu laysa lahu sultanun allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun a da na yi niyyar ƙara bayani akan wannan ayar faɗi wasu hanyoyi da shaidan yake bi wajen ya samu kan mabiyansa to sai naga cewa muna so kuma mu ga in Allah ta'ala ya ba mu iko mun gama surar suratul nahl in ma har mun samu yadda muke so mu shiga suratul isra to wannan shi yasa na na hakura tunda batun shaidan ne za a ƙara gamuwa da shi nan gaba mun shiga cikin suratul isra ma akwai akwai maganar sa saboda haka ba yi bayani a can ah, wanda yana cewa ah, gaskiya abinda yan bid'a suke fada cewa a cikin littafin al'uqudud duriya an rubuta cewa lokacin rasuwar ibn taimiyya an sha ruwan wankansa an cinye sosan wankan kuma mata sun yi ta sumbantar gawarsa to wannan magana ce da yan bid'a suna ta yawan faɗarta kuma ba komai ake bukata ba illa ya za a ya za a soki ibnu taymiya ya za a bata shi to muƙaddara duk abin nan da aka faɗa haka ne an ci sosan an shanye ruwan wankan an sumbace shi an yi mai an yi mai an yi mai duk mu ɗauka haka ne wanda zai cutar da aƙidar ibnu taymiya ibnu taymiya nan ya rasu da ya rasu saboda kauna da Allah ta'ala ya jefa tashi a cikin zukatan al'umma kusan a garin dimash inda ya rasu mutanen da ba su fito jana'izarsa ba an ce ba su fito uku ba ta raka su ba abinda su ya hana su fito suna jin tsoro ne saboda yadda suka rayu tare da shi rayuwa ta tsangwama rayuwa ta cutarwa suna zaton cewa idan suka fito mutane za su ya gargara su amma kusan kowa sai da ya fito mace da yaro mace da namiji babba da yaro ba wanda aka bari to a irin yanayi irin wannan dole za a samu jahilai tunda batu ne kawai na soyayya suna son shi amma ba kowa ne a yi ilimi ba ba kowa ne ya karanta littattafansa ba ba kowa ne ya san don haka za a samu wanda za su yi abubuwa na jahilci musamman ba a lokacin yana karantarwa wasu kwari suna suna ta kokarin su bata abin da ya faɗa in ya faɗi sunna su kawo bid'a in ya faɗi tauhidi su kawo shirka saboda haka dole za a iya samun wannan amma nan ba zai cutar da ita taymiya ba da shi dai a rayuwarsa ya yi bayanin tauhidin nan dalla dalla daki daki babu wani saƙo wani lungu da yake da alaka da tauhidi face sai da ibnu taimiyya ya kutsa cikinsa sau da haka babu abin da ya bari don wani ya zo ya yi wani abu da ya saba wa koyarwarsa shi ba da umarninsa ba ba da izininsa ba wannan ba zai cutar da shi ba annabi annabawa ba an samu waɗanda suka ce alloli ba ne وقالت yahudu uzairu عزير ابن الله وقالت النصارى an kira annabi isa Allah an kira shi dan Allah amma wannan ba zai cutar da annabi isa ba ba zai cutar da mala'iku ba da aka bauta musu ba zai cutar da annabawan da aka haka nan duk wani salihi da wasu za su zo su yi wani abu sabanin koyarwarsu wanda ba zai cutar da shi ba inda yau cewa kai a cikin littafin ibn taymiya ya ce a yi kaza a yi kaza kuma abin da ya saba sunna sai mu ce eh wanda ya saba sunna a bashi. kama ba wannan kake kawowa ba cewa kake bayan ya mutu an yi masa kaza an yi masa kaza wannan wani abu ne daban ah, wanda ya ce na ji kaka wani hadisi cewa umuna aisha tun wani ah, ta tuno wani mutum mai taimako lokacin jahiliya shin na aisha tana raye ne lokacin jahiliya na farko ba cewa ta yi ta gan shi ba mutum ne wanda labarinsa ya shahara labarin abdullahi bin juda'an labarinsa kusan sananne ne an san shi mutum ne mai kyauta aisha yallahu ta'ala anha tana cewa na buɗi ido na yi hankali na wayi wato na samu tamizi na samu fahimta lokacin na samu iyayena suna suna musulmi wato tana yar karama lokacin da ta fara wayo a musulmi ta samu iyayenta saboda kai ta yi rayuwa ta jahiliya ba amma za ta san labarin musamman ma kasancewarta mai ɗimbin ilimi cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ta kai ta ilimi cikin matan wannan al'umma ba wacce ta kai ta ilimi kakam wanda ya ce wa faɗar Allah ta'ala da ya ce wa a kashi taqtulu ta imla na hannunar narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana an kabira kada ku kashe 'ya'yanku domin jin tsoron talauci mu muke azarta su mu muke azarta ku lalle kashe su babban kuskure ne sai yake cewa wannan yana nufin waɗanda aka haifa ne ko kuma har ma waɗanda ba a riga an haifa ba wato wanda aka barar da cikinsu su ma sun shiga cikin wannan ayar babu shakka in har an halicce su idan har an halicce su an sa an hura musu rai to ma kashe su a daidai wannan lokaci aka barar da cikin to wannan kashe rai ne za su shiga cikin wala tattulu kashe ta illa sai dai a sani akwai bambanci tsakanin mutumin da aka haifa kuma aka je aka kashe shi da wanda ciki yana ciki aka barar da shi akwai bambanci wajen hukunci wannan kun san hukunci ne da an yi kisan kai kuma akwai batun a idan da gangan ne mutum a shi ma a masa kisasi sai da in auliya uddami sun yafi a karbi diya in kuma kuskure ne ya ba da diya ya kafara amma in bari ne aka yi na ciki to wannan bawa ake bayarwa ake ake bayarwa gurratu abd wannan shine akwai bambanci tsakanin wannan da wannan amma maganar an kashe rai babu shakka an kashe rai wanda aka hura ransa aka aiko mala'ika ya busa masa rai wanda ya zama mai rai ka zubar da cikin wannan a matsayin kashe rai ne wanda ya ce ibn taimiyya a kwana nawa ya fassara suratul ikhlas ba zan iya tunowa a kwana nawa ya fassara shi ba amma yana da littafi babba tafsirin suratul ikhlas zai kai wajen shafi 300 tafsiri ne na suratul ikhlas kama kwana nawa yayi yana tafsirin ta wannan ba zai iya tunawa ba sannan yake cewa a gaya masa littattafan da zai duba domin ganin mahimmancin lokaci ga ɗalibi akwai littattafai da aka rubuta da suke magana akan mahimmancin lokaci akwai littafin qimatu zaman inda ulama na Sheikh Abu Budda Abdul Abu Budda yana da littafi babba zai kai shafi 500 wanda yake maganar daraja da kima ta lokaci a gurin malamai yadda malamai magabata suka rika kimanta lokacinsu da darajta shi wajen neman ilimi da abin da zai amfane su littafi ne babba akwai littafin Dr. Khalid Duraisi idaratul waqt yadda za ka iya sarrafa lokacinka ka tsara lokacinka suna nan littattafai daban-daban wannan kuma yake cewa ka yi bayani akan sahur yana wato ka yi bayani kan sahur ina yana nufin yana nufin dakatar da sahur yana cikin bida'a mutum ya bar sahur kafin minti goma sha biyar da hudowa alfijir to yaya za mu yi da hadisin zai ibn thabit wanda yake cewa sun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi yaya gwargwadon sahur din da da yin sallah shine yace musu gwargwadon karanta aya hamsin. to ya za a kwatanta wannan da waccan magana to ai banga inda suka saba ba ah, ba a ce cewa in kayi sahur dole ka yi ta cin abinci ba mu maganar da muke yi maganar wanda zai ce yin sahur wato kada a an haramta yin sahur ko ya haramta ko ya hana yin sahur kafin hudowa alfijir da minti sha biyar an hana yin sahur ko ana cewa ka daina sahur ka dakata a wannan lokacin yana daga cikin kurba yana daga cikin ibada yana daga cikin abin da aka kusanci Allah da shi annabi da ya suka yi sahur a haka ai ba ya ce kuma in wani yayi a bayan wanda ya laifi ba hadisan da muka kawo da asar da muka kawo duk suna magana ne akan kafin bayan wannan lokaci wannan shine abinda shi hadisin yake so ya tabbatar ko ya tabbatar anan shine jinkirta sahur haka sun ma kai abinda kake so ka kawo jinkirta sahur domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu nasu bi khairin ma fitr ko kuma ah, yana daga cikin inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta sannan wa an nadha aymanana ala shama'ilina fi as-salat wa an nu'akhkhira sahurana wa nu'ajjila futurana wato abin annabawa an umarce su da su jinkirta sahur ɗinsu su kuma gaggauta buɗe bakinsu saboda haka kaga jinkirta sahur wani abu ne wanda yana cikin a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka maganar da ake yi a nan shine ka ce a dakata kada a yi sahur bayan wannan lokacin yin sahur bayan wannan lokacin ba daidai ba ne ko kuma dakatawa a daina sahur bayan wannan lokacin ibada ce wanda shi aka yi magana amma idan mutum zai jinkirta sahur ko zai tsaya da sahur ɗinsa a daidai wanda lokacin ba wani kuskure ba kuskure ya yi ba daidai ya yi a nan ana masu a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sahur ne ba cikin dare ba yana zama gab da lokacin da za a yi sallah wanda ya ce yana son ya ji bambanci tsakanin kudin kul'i da kuma abinda wasu mazaje sukan sharɗanta a kan matansu yayin da suka nemi saki cewa matar ta biya su wasu dubbanin nerori da cewar ta biya su wasu kudade dubbanni wanda zai ba su dama su yi wani sabon aura to kul'i dai abinda aka ce kul'i shine ka karbi muje ya karbi sadakinsa ya sallama mace yayin da ta ga ba za ta yi zama da shi ba wannan shine kul'i ba a ce ya karbi wani kudi tsari ba wala ya hillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa illa an yakhafa alla yuqima hududallah kaga ma Allah cewa wala yahillu lahum an ya'khudh wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halatta gare ku ku karbi wani abu da kuka ba su ba saboda haka abinda aka aka halatta maka shine abinda nassin hadisi zo da shi ka karbi sadakinka ka sallame ta haka abinda ya karu a haka in ita ta ga dama ta ce za ma ta ƙara maka to shi kenan wannan ganin damanta ne amma kai ka ƙara mata wannan baya daga cikin abin da aka ce a yi saboda ka sharɗanta ta ba shi wasu dubbannai wannan ba shi ne ful'i ba ful'i shi ne ta bayar masa da sadakinsa shi ne abin da shari'a ta zo da shi wani zai ce to ai yayi lefe yi waye ita shari'a ba ta san wani lefe ba sai sadaki aka sani wannan kai ka gada ma kai saboda haka yanzu magana sadaki ake yi sai dai in ka haɗo lefan da kudin ka ce duk gashi sadaki inda duk wannan sigar ka zo da su ka ce ga lefe ga wannan kudin duk sadaki ne aka karba a matsayin sadaki shi kenan sai a da maka da kayanka amma in kayi wani abu sunan shi lefe can daban sannan ka zo ka ba da sadaki dubu goma idan ka zo kuli abinda za ta baka dubu goma cas ba tare da ta kara maka naira ɗaya ba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعلم أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون نعم آه كافة مفسرة أتشكين بيانينا أكوي حديث لنكا نهل حديث hadisin da nake so in kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'shara al-anbiya umirna bi ta'khiri futurina bi ta'khiri suhurina wa ta'jili futurina wa an da aymanana ala shama'ilina fi salah Allah ta'ala ya ce wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin ولقد نعلم أنهم يقولون كما lallai haƙiƙa muna sane da cewa su suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne kawai yake koyar da shi lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun harshen wanda suke karkata magana zuwa gare shi ba ajame ne wato ba balarabe bane wa hadha lisanul arabiyyun mubin wannan alqur'anin kuma harshe ne na larabci wanda yake mabayyani innal ladzina la yu'minuna bi ayati llah lalle wadanda ba sa imani da ayoyin Allah la yahdihimullahu Allah ba zai shiryar da su ba wala azabun alim kuma suna da wata azaba mai tsananin radadi inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah kadai wadanda suke kirkirar ƙarya wadanda suke kirkirar ƙarya su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wa ula'ika humul kazibun waɗannan su ne cikakkun makaryata ubangiji yana gaya mana yadda kafirai suka yi ta ƙoƙarin su soki alƙur'ani don su soki annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da manzancinsa su nuna cewa abinda ya zo musu da shi da sunan annabci ko da sunan manzanci ko da sunan wahayi ba gaskiya ba ne alƙur'ani koya masa shi aka yi wani ne ya rika koya masa ba shi ne ba Allah ne ya saukar da shi ba tare da cewa ubangiji ya ce kullan zalahu ruhul qudus ruhi mai tsarki ne ya saukar da shi to su kuma suna ja akan wannan cewa alqur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba ba wahayi bane wani mutum ne ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutumin nan da suke cewa ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma larabe ba ne ba ma ya jin larabci sai irin yadda dai za a iya masa magana iya ansawa a gurguje amma ba zai iya tsayawa ya rika zuba zunzurutun larabci ba saboda bako ne daga rum yake ya shigo garin makka yana kira yana sana'ar kira yana ƙera ta kubba ana saya a gurinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajensa yana fita wasu ce yana shiga wajensa dan ya ga yadda yake kira tunda wata sana'a ce yake yi wanda ba kowa ya iya ta ba yana shiga yana wasu ce yana shiga yana bijiran masa da da musulunci shi kuma wannan mutum kirista ne domin mutumin rum ne kirista ne yana da dan addu'o'insa irin na kiristoci da ya haddace irin addu'o'in da za ka iya samu a cikin awamun nas sun haddace saboda yana ɗan karanta abin da yake karantawa daga injila yana ɗan karatun abin nan su kuma shawa a da ne ba sa rubutu ba sa karatu za ka suna ganin wanda yana ɗan karanta wani abu sai suke zaton wani mai ilimi ne za ka da suka rasa mai za su faɗa game da alkur'ani su soke shi suka ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gurin wannan mutum ko ya zo daidai inda yake ya tsaya ko su gan shi zaune tare da shi wasu suka ce yana kiran sani zuwa ga musulunci sunan mutumin malaman tsira sun kawo sun yi saɓani wajen sunansa a ce sunan shi yasar sunan shi bal'am eh, ba wane na ibn al-hadrami ko wane ne almuhim dai abinda ake so a gane shi ne wani mutum ne wanda ba balarabe ba a garin maka yake yana sana'ar kirarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai kawo wajensa ana ganin shi ya shiga ya fita to sai suka ce wannan shi yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake koya masa a a wani gurin kuma su ce a tare wasu ne suka taru suka koya masa a nan su ce inna ma yu'allimuhu bashar mutum ne yake koya masa saboda haka alqur'ani maganar mutum ce ba maganar Allah ba وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بهتان ظلما وزورا وبنجي يكي cewa kafirai suna cewa wannan alkur'ani ba wani abu bane face kage ne annabi ya kago shi wa a'anahu alaihi qaumun akharun wasu mutane suka taimaka mishi Allah ya ce sun zo da maganar karya sun zo da zalunci وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلة في أي أساطير الأولين tatsuniyoyi mutanen farko ne ya rika rubutowa aka rika rubuto masa ita fa hiya tubla alaihi bukratan wa asila safa da yamma yana zuwa ana karata masa to kaga wannan karya cewa take baro baro su karkaran kansu sun san ƙarya suke yi saboda ta'annucinsu ubangiji yake cewa lisanun da zai na ilaihi a Ajamiyu, harshen wanda suke karkata zuwa gare shi suke cewa shi yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a ajamiyun ajamini ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan alqur'ani kuma harshe ne na larabci wanda yake mabayyani mai cike da fasaha wanda ya kai koli wajen fasaha to ya za a yi wanda yake ba ajami kun san shi bagware ne baya jin larabcin da sosai baya iya yi sosai ya za a iya iya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani wanda yake cike da wannan fasahar da ku kanku kun kasa kwaikwayon sa an kalubalance ku ba sau ɗaya ba ba sau biyu ku kawo ko da aya ko da sura ɗaya ce sa kun kasa ya kuma za ku ce wani ba jami ne yake koya masa to kaga wannan shi karan kansa zai nuna maka cewa su da suke wannan magana sun san ƙarya suke saboda sun san inda a ce har ba ajame ne yake wannan larabcin to da su ma da sun iya da sun iya kawo wani bukutan kucin alkur'ani don allah ya ƙara nuna mana ta'annutinsu a wani wurin allah ya yake cewa lau a qur'anan da ƙalo laula fussilat a ajamiyyun wa arabi da a ce alkur'anin ba ajami da a ce alkur'ani da a jami yake ba da wani yare ba larabci ba annabi ya zo da shi yana koya musu a ce ya zo da shi cikin yaren hausa ko filatanci ko barbarci ko inyamuranci ko yarabanci ko yaren turanci a ce da wannan annabi ya zo yana koya musu shi to nan ba da sai su gaddama sai su tibire Allah ce da mun sanya Qur'anin ya zama ba ajami ne ba balaraban gare ba da ya zama ba haushen yare ne da qalu laula fussilat ayatuhu da sai su rika cewa dan me ba a zo da ayoyin daki yadda zamu gane daki daki yadda zamu gane dan me ba a yi yaran da zamu gane ba a ajamiyun wa arabi ya za a yi alqur'anin ya zama ba ajami shi kuma annabin ya zama balarabi wato da sai su yi inkarin alkur'ani da wannan hujja cha za a yi shi annabi ba larabe amma sakon da ya zo mana da shi ba da larabci ba ba za mu yi ba amma fa yanzu gashi suna cewa wanda yake koya masa din wanda ba balarabe ba ne shi ya sa a wani guri ubangiji yake cewa walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da za mu saukar da alqur'ani ga wani wanda yake ba balarabe ba haka wani kawai ya fito daga wata ƙasa ba balarabe ba ne zo cikinsu yana karanta musu alkur'ani da larabcin da ba su imani ba ba su yadda ba ce shi'awa zai zo musu da wani abu shi ba balarabe ba to kaga ya nuna dai kawai abin tsabar rigima ce tsabar daru ne ba wai magana ce ta gaskiya ba to shi ne ubangiji ta'ala anan yake rushe wannan hujjar tasu yake cewa lisanul ladhi yulhiduna a a'jami harshen da suke jingina suke karkata zuwa gare shi suke jingina alqur'ani zuwa gare shi ai harshe ne na wanda ba balarabe ba ba a ajami wa hadha lisanul arabiyyun mubin wannan alqur'ani kuma lisanun ne arabiyyun mubin domin Allah ya sauka shi bi lisanin arabiyyin mubin na anzalnahu qur'anan arabiyya sauraka alqur'ani balaraban yare ya zo da shi balaraban littafi ne cike yake da fasaha da ta gagari dukkan wani mai ji da kansa a wajen fasaha ko a azancin magana ya gagare su saboda haka alkur'ani gaba ɗaya da larabci yake a nan <coughs> za mu ga cewa hatta su hatta su larabawan a lokacin da annabi ke karanta musu yana ratsa su yana shigar su suna jin cewa ana karanta wata magana da tafi fi ƙarfin a ce maganar mutunci saboda irin yadda take fusgar zukatansu ba su an kara ba kano lokacin da ya karanta suratun najin yana kaiwa ƙarshe duk faɗuwa suka yi suka jada, ba su an kara ba kafiri ɗaya da aka ce ya ƙi faɗuwa ya jada, ya taɓo ƙasa ya san kai goshinsa saboda tsabar kafewa a cikin kafircin amma duk sauran ba san da suka zube ba saboda aka zabi albabihim ya rike musu wato makoshin kwakwalkwalansu da zukatansu shi yasa suke suke yi wa junansu wasiya cewa zaman lafiya shine su daina zuwa inda ake karanta alkur'ani in dai suna zuwa to zai ja su قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kada ku kuskura ku rika sauraron wannan alqur'anin kawai in ma kun zo kuka ji ana yi ana karatu su ku hayaniya ku ta hayaniya ko watakila kwaye galaba kamar da zaka ga wasu in ana karatun sunna to sai zo su sa kada kaɗe ko a zo a yi ta irin zikirin da na bid'a wai saboda kada a ji me suke tsoron aji kada a ji gaskiya duk wanda ya ji gaskiya dole ya miƙa wuya dole ya saduda ce ka a sa su a rediyo ka a daina sa mana su a rediyo saboda me saboda ita gaskiya kamar yadda mu'az da jabal yake faɗa tana da wani haske tare da ita tana da wani haske kamar yadda ƙarya da bata yake da duhu tare da shi to da zarar ana faɗatta to za ta rika shiga zuciya Tun ko ya so sai ya ji cewa abin fa yana kama shi gaskiyar da fa da ake faɗa haka take ba to alkur'ani mai irin wannan wanda su da kansu sun sallama lokacin da alwalid ibn al ya je saurari alkur'ani ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta masa suratul dukhan yake cewa inna fi hadha la halawa wa inna alaihi la talawa lalle wannan yana da wani wata magana ce mai zaki kuma wacce take magana ce wacce take dauke da raba wato magana ce wacce take danya shatab da shiga zuciya wa inna a'lahu la musbir wa inna asfalahu la mughdir ce samansa 'ya'yan itatuwa ne ƙasa kuma ƙorama ce take gudana shi ya sa da ya dawo ya rasa mai zai cewa alkur'ani ƙarshe sai ce ina haza illa sihirun usar ina haza illa kawulul bashar shi kai wannan kawai sihiri ne kai magana ce kawai ta mutum ya san abin da yake ya kuma san ƙarya yake saboda haka alƙur'anin da waɗannan asatilul fasaha wal balaga jimajimai wajen harkar fasaha da balaga suka ɗaga masa tuta kuma a ce wani a ajami ne yake kawo shi su sun kasa kawo wani abu kwatankwacinsa Allah ma ya ce ba za su iya ba illam tafa'alu wa lan tafa'alu haka Allah ya ce ai da sai su kare ta annabi wannan shi da tsara tabbatar maka da mu'jizar alqur'ani yace in ba ku kawo ka masa ba za ku iya kawowa ba ai da sai su kawo dan wannan kalmar walan taf'alu ta zama ƙarya amma ba su kawo ba har yanzu walan taf'alu din da haka take ba ba ku kawo ba kuma har abada ba za ku kawo ba to kuma saboda kawai saboda renin wayo sai ku zo ku ce wa mutane wai wani ne yake koya masa ku in ana koya masa kuku ku kawo ka masa mana wanda ba yake koya masa ko ba balarabe ba saboda haka shi mai ƙarya in Allah ya tashi kama shi sai ya ƙarya da kowa zai dage da suka tashi ma suka rasa wa za su jinginawa koyar da annabi sallallahu sai suka jingina ma wani wanda ma baya jin larabcin ajami ne saboda haka abin ya fi ƙarfin mutum ya fi karfin mutum daya ya fi ƙarfin taro shi yasa ko ko kafirai da suka yi wani taro a yan orientalist orientalist da suka yi wani taron su a Rasha a shekarar 1954 kan sha'anin alkur'ani ba su yadda da akwai Allah ba masu bare su yadda da cewa akwai wani wahayi daga Allah domin duk hidai ne yan ba Allah ne ba yan ba ruwan Allah ba a yan babu Allah saboda haka karshe dai abinda suka fita da shi cewa wannan alkur'anin da <coughs> muhammadu ya zo da shi ba zai yiwu ba ya zama wani mutum ne a cikin tsibirin larabawa ya kirkiri wannan magana shi kadai ba zai yiwu ba dole ne akwai wasu a wajen tsibirin larabawa da suka shigo suka taimaka masa wato su karan kansu sun kasa gamsuwa da cewa mutum ɗaya zai iya yin wannan amma saboda tsabar kafirci sun ƙi yarda cewa wahayi ne wanda kuma wanda ita ce ansar saboda in duka mutane da aljanu za su haɗu kamar yadda Allah ya ce wala idh jama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira? za su yi taron dangi mutane da aljanu duk a haɗu kowa ya kawo irin fasahar da Allah ta'ala ya bashi akan su zo da wani abu kwatankwacin alkur'ani ba za su zo da wani abu kwatankwacin sa ko da shashin su zai ta taimaka wa shashi saboda haka ubangiji ta'ala ya karyata su ce lisanul ladhi yulhiduna a ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kuma wannan abin da yake nuna maka shine in kana so ka fahimci alkur'ani ka gane shi ka ɗanɗani ɗanɗanansa to ka koyi larabci babu wani yare da za ka iya samun alkur'ani yadda yake kamar yaren larabci ka ba ka da wani abin da za ka iya cewa ka samu nutsuwa nutsawa cikin fahimta alkur'ani kamar ka iya koyon harshen larabci shi yasa za ka ga malaman usul musamman al'imamu shafi'i tun farko a cikin risala cikin abubuwan da ya kawo sharaɗi na ka fahimci shari'ar Allah sharaɗi daga cikin sharuɗin da ya kawo shine sanin harshen larabci amma duk da haka zaka ga wasu kifaffu wasu kidumammu suna cewa shi larabcin ba fa dole bane ai kawai yare ne ai kawai mujarradin yare ne don haka shi ba shi ne ba inda za ka iya sanin addinin ta koma wani yare kawai ka san shi ta haka saboda haka sai rika sai dai rika neman littattafan da aka translation na turanci a ciki kawai zai karanta amma ba zai yi kokari ya koyi larabcin ba saboda an ce masa yare ne da ya karanto ya fara karanta na turancin ya samo abin da fassara turanci da alkur'ani ya samo fassara sayul bukhari ya samu riyadu salihin na turanci ya samu muftasar na ibnu kasir na turanci sai ya bude tafsiri a kofar gidansa shi ma zan malami sai kaga ana ta rigima da shi akan sha'anin addini amma ko bihin bai sani ba a larabci idan ka taɓo shi batun yaran sai ce maka yaran ba shi ne ba wanda kuma abin mamaki idan har yaran nan ba shi ne baya daga cikin wani abu wanda ubangiji ta'ala ya haɗa addinin da shi ya zai rika sifanta alqur'ani da cewa qur'anan arabiyyan تنزيل وإنه لتنزيل من رب العالمين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي bi? بلسان عربي مبين haka ubangiji ya ta sifanta alkur'ani da cewa balaraban littafi saboda haka mu musulmi a gurinmu larabci ba kawai harshe ba ne a larabci wani bangare ne na addini ba mu ɗauke shi harshe ne kamar sauran harasa ba za ka dau faransanci harshe turanci harshe indiyanci harshe a mu mun ɗauki larabci wani bangare ne na addininmu shi yasa wasu abubuwa ma ba zai yiwu ba ka yi su ba da larabcin ba in ka zo za ka yi sallah ba za ka yi ta da yarenka ba kowa ne kai dole ka yi da larabcin nan ka yi ikama ka yi kabbara harama da larabci amma ba za ka zo sallah ba kawai ka duba gabas ka tsaya ka yi ikama da hausa ka ce allah mafi girma ka cika makaratun karatun fatiha ba ka isa ba in kuma ka ce shi yare ne kawai to ka yi hakan magani kai karan kanka in ka yi sai ka ji cewa wasa kake sai ma sai ka ji cewa kai abin nan fa bai dace ba abin da nake idan idan idan malamai magabata suna ta tabka muhawara akan kalmar Allahu akbar a sallah a canza ta da wani abin da yake bada ma'anarta a ce Allahu a'zamu ko a ce Allahu al-akbaru a ƙara ma alif da lam ko Allahul kabir ko Allahul azim a faɗa haka a kabbarorin ko ba a faɗa ba wanda da dama malamai suka kafe akan cewa za ka zo da lafazin Allahu akbaru ba za ka ce Allahu azamu ba kaga wanda a cikin da'irar larabcin ba kenan ba a yadda ka canza lafazin ba to bare kuma ka ka ka shiga wata tsirkaniya daban ka shiga wani yare kuma can daban saboda haka kaga ashe larabci wani bangare ne na addinin haka za ka yi sallan nan tun daga farkonta har ka gama ta akwai wasu masu sakaci masu cewa wa in ka zo addu'a a cikin sallah ka yi da in baka iya da larabci ka yi da hausa wannan kuskure ne kuskure ne in baka iya da larabci ba sai ka bari in kai sallama ka yi yaranka ka yi shi a wajen sallar ba ka cakuɗa shi da sallar ka ba saboda haka da larabci za ka yi addu'a saboda mai saboda sallah hai'a ce maksusa salatu af'alun ne maksusa bi hai'atin maksusa fi waktin maksus bi niyyatin taqarrubu ila wadda ita ce sallah wasu ayyuka ne keɓantattu a wani lokaci bantattu? da wata hay'a keɓantacciya da niyyar kusantuwa ga Allah komai a keɓe ke wato an aka ce maksusa yadda aka ce ka yi shi sa wani abin koda kana yi shi a wajen sallah yana da kyau in ba an ce ka yi shi a sallah ba in ka yi shi ka yi laifi yanzu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka an kun yi ruku kada karanta qur'ani annabi ya hana karanta qur'ani a ruku'u ko sujjada karatun alqur'ani ba qurba bane zuwa ga Allah Shi ne afdalu zikir shi ne zikirin da ya fi kowanne wa inda wula zikirin laka kawai zikirin da ya fi kowanne amma aka ce in kai ruku kanka karanta shi inda yi haka to kai ne saboda ba haka ake so ba ruku ruku'u fa'azzimu mu fihin ra wa amma as-sujud fa'akthiru min ad-du'a faqamilun an yustajaba lahu ce amma ruku'u ku girmama ubangiji ana rabbiyal azim ita kuma sujjada ku nace ku nace ku nace wajen addu'a ya dace a karba mu. to kaga da a ce mutum zai yi sujjada ya ce zai rika karanta kurhuwan lahu kurhuwan lahu goma ko goma sha ɗaya a sujjada a hana shi sai ce a ah, to kurhuwan lahu ba an ce ta'adulu sulusul qur'an ba za ka hana na karanta abinda yana daidai da sulusun qur'ani wannan hujja ce ba hujja ba ce. so sallah wani abu ne hai'a ce maksusa ba a san a yi shigar da wani abin da ba a yadda a shigar da shi a sallah ba ko da ko a wajen sallah an yadda a yi shi hadisin mu'awiyah ibn al-hakim sulami wanda wanda yazo cikin uh, yanda yazo cikin sayo muslim wanda yazo daga kauye ya shiga sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai yana cikin mamu wani ya atishawa ya ce masa yarhamukallah saboda ya ji koyarwa to an yi atishawa an gode wa Allah a ce yarhamukallah shi bai ma ji hamdalan ba sai ya kan ba sabai su karka hararsa sai ya kama cewa me kuke hararata cikin sallah bai san ba a magana ba kun ga abin da ya faɗa yarhamukallah abin da shari'a take su amma an yadda a faɗa anan ba a ce a faɗa anan ba saboda ita sallah sai abinda aka ce kai shi za ka yi sallu kama muni usalli shi yasa waɗanda in ana sallah aka ce muhammadun rasulullah su ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wannan a wajen sallah in an kira suna annabi sallallahu alaihi wasallama lalle kai masa salati to amma a sallah wata ibada ce ita kuma kake daban a wannan lokacin akwai wata biyayya da zaka wani bai wata biyayya da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka alimtisalu khairu min al-adab ko da kana ga ladabi ne to ka yi biyayya a nan ya fi ladabin ka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ka ce bari ka yi masa ladabi saboda biyayyar ita ce gaba da ladabi saboda haka tilas a koyi larabci saboda da shi ne za ka samu isa zuwa ga original tsuntsuwa tsotsuwa ta asali gangariya ta musulunci ba sai an yi shataletale tale da kai ba ba sai an yi rara gefe da kai ba kai tsaye ka nufi alkur'ani ka karanta ka nufi sunna ka karanta sayyul bukhari muslim sauran sunan ka je littattafan fiqh littattafan sira amma in ba ka ji larabcin ba to duk wani abu da za a yi kawai shatale tale ake da kai rara gefe ake da kai sai ka shiga cikin irin wanda in aka tashi fassara musu tsaka a ce musu lizard su je su ta kashe kadangaru a gari an ce a kashe lizard yana ce lizard kadangare an masa fassarar tsaka da sunan kadangare ya gani a cikin riyadu salihin ya shiga maki kadangaru a cikin gari ubangiji yake cewa innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alim lalle waɗanda la yu'minuna bi lalle wadanda ba sa imani da ayoyin Allah la allah. ubangiji ba zai shiryar da su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai ɗaɗaɗi waɗanda ba sa imani da Allah da ayoyin Allah waɗanda su ne suke bijirewa alƙur'ani suke bijirewa abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su da niyyar su imani da Allah suna ƙaryata ayoyin Allah to waɗannan sakamako da za su samu shine Allah ba zai shirya da su ba Allah ba zai shirye da su ba lokacin da aya take sauka ba za a san cikin ƙurayshawa cikin waɗanda suke rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam ba waye ne ayar ta shafa sai daga baya aka rika ganewa kowa ƙarshen sa sai ya bayyana cewa ya shiga ayar ko bai shiga ba Abu Jahl da Abu Sufyan a lokacin da ayar take sauka duk ba musulmi bane ba musulmi cikin su Abu Sufyan ya fi Abu Jahl dadewa a cikin kafirci tunda abu jahal tun a aikin badar shi aka gama da shi amma abu sufiyan ya ci gaba da rayuwa bai musulunta ba sai lokacin fatu makka sai shekara ta takwas bayan hijira kaga ya fi abu jahal dadewa a cikin kafirci amma daga ƙarshe allah ya shiri a abu sufiyan musuluncinsa ya yi kyau ya zamo cikin waɗanda suka taimaki addinin allah bal ma ya zama sirikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abu jahal kuma ya mutu aka kashe shi akan kafircinsa sai muka fahimci kenan abu jahal shi ya shiga cikin wannan ayar innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah abu sufyan bai shiga ba saboda me saboda kafircin abu sufyan bai kai kafircin abu jahal ba kafircin abu jahal bayan kafircin kuma ya kasance wanda yake ta yunkurin yadda zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk hanyar da zai biya cuci annabi sallallahu alaihi wasallama neman ta yake duk hanyar da zai ga ya cuci sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake bi saboda ka sai ya dauki karan tsana da tsangoma ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rika cutar annabi sallallahu alaihi wasallama a makka abu sufyan duk da cewa kafiri ne a wancan lokacin bai musulunta ba amma baya daga cikin waɗanda suka riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ramu mugunta abinda shi ya dame shi ya zai kare addininsa kada a rusa masa addininsa ya zai kare kasuwancinsa kada a rusa masa kasuwancinsa ya zai kare sa kada amma bai shiga cikin waɗanda suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba izayar da irin alƙairin wacce Abu Jahl ya rika masa kaga kafircin su bai ba iri ɗaya bane sai Allah ta'ala ya shiryar da Abu Sufyan amma bai shiryar da Abu Jahl ba haka nan Al-Walid ibn Mughira da Umar ibn Khattab dukkaninsu lokacin da ayoyin suke sauka ba musulmi bane amma Allah ta'ala ya shiryar da Umar ya zama ubangiji ta'ala ya karfafa addinin musulunci da da musulintar umar saboda addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allahumma a'izz al-islam bi ahad al Allah ka karfafa musulunci da ɗaya daga cikin Umar ko Umar ibn al-Khattab ko Amr ibn Hisham shine Abu Jahl Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musulunci da Umar saboda Umar duk da yana da shidda duk da yana da tsanani amma bai zama mai kirkirar ƙarya yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa da ita ba kamar yadda al-walid ibn al-mughira ya rika yi ba shine ya rika cewa ina za illa sihrun yusar ina za illa qaulul bashar ba al-walid ibn al-mughira yana cikin wanda suka kirkirar ƙarya suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa da ita amma Umar bai kasance haka ba sai Allah ya shirye shi shi kuma wancan sai ya mutu akan kafircinsa saboda haka daidai yadda mutum ya zama yana guje wa hanyar Allah gwargwadon yadda hanyar Allah din yadda shirya kuma za ta yi nisa da shi gwargwadon yadda zai zama yana kusa da ita gwargwadon za ta kusanto shi don haka duk lokacin da kafir yake ƙara kafircinsa a daidaiwa lokacin yana ƙara nisanta shiryar ubangiji har ya kai lokacin da Allah zai khatma Allah Allahu ala kulubi mu ala sami wa ala sam'ihim mu ala absarihim shawa. Allah ya rufe musu ji ya rufe musu gani su zama na basa basa ji to shi yasa Allah ta'ala ya ce innal ladina la yu'minu bi ayati Allah la yahdihimullah waɗanda ba sa imani da ayar Allah da ayoyin Allah Allah ba zai shiryar da su ba walahum azabun alim kuma lalle suna kuma suna da wata azaba mai tsanani saboda mai saboda rashin shiriya da basu samu ba shiriyar su kuma ba same ta bane saboda wasu imani da ayoyin Allah ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi a ya'mahun ubangiji haka ya rika jujjuya zukatansu da ganinsu saboda ba su yi imani da shi duk sanda aka saukar da wata aya suka kafirce mata sai kafircin ya karu sai ta zarar da ke tsakaninsu da shiriya kuma ta kara karuwa sannan Allah ce inda ma yaftar kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun innama yaftaril kadhiba lalle kadai wanda suke kirkirar ƙarya kadai wanda yake kirkirar ƙarya yana jingina wa Allah su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wato anan martani ake mayar musu da suke cewa innama anta muftar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah alqur'ani ba wahayi bane to shi Allah yake ga musu cewa in dai ƙarya ake makaryaci ake nema wanda yake wa Allah ƙarya shine wanda ya bai imani da ayoyin Allah wato aka jefa tuhumar zuwa kansu tuhumar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma kansu inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minu bi ayati Allah wannan aya tana da tsoratarwa kwarai da gaske ga wanda yake yin ƙarya wato kamar ubangiji ta'ala yana cewa in banda wanda bai yi imani da ayar Allah ba ba wanda za ka samu yana karya shi yasa karya mugun abu ce wato ba ƙaramin abu ba ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da karya iyakun walkali inda alkali ba ya haɗi ilal fujo, wa inda alfujura ya haɗi ilal nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ina hannun na hane ku a hirɗinku da karya, domin ƙarya tana jan mutum ne zuwa ga fajirci fajirci kuma yana jan mutum ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi makareci babban makareci a wurin Allah sauraka ashe karya ba ƙaramin abu bane kamar da gaskiya take babban abu to haka ƙarya ita kuma take da muni kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su san shi da ƙarya ba tun tasowarsa ba su taɓa kama shi da ya musu ƙarya ko sau ɗaya ba lokacin da aka ce da shi wa an zira ashira ta kal'akrabin ya hau kan dutsen safa ya kirawo danginsa gaba ɗaya kakam manyansu da ƙananansu yake cewa da zan ba ku labarin bayan dutsen nan cewa ga wata rindina nan za su kawo muku samame za su kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce na'am ai ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba ma jarrabna alaikal kadhiba qattu ashe kaga ta taso wasa ba san shi da ƙarya ba as-sadiqul amin suke kira shi as-sadiqul amin yasa lokacin da Herakl ya kira abu sufiyan lokacin abu sufiyan bai musulunta ba ya kirawo shi ya ajiye shi ya ce zai masa tabbayoyi game da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo abin da ɗinsa yaran abu sufiyan din ya sa su a bayansa ya ce in ya yi ƙarya ku tona masa asiri a wancan lokacin tun a jahiliya babu abin da balarabe ya so irin karya saboda yana ɗaukan karya wani abu ne mutumin da ya san mutuncinsa ba zai taɓa yin karya ba saboda haka aka sai ya sa ya ce in ya yi ƙarya ku yi magana ai tare yake da su yaransa ne sun fito fatauci sun zo sha ya san cewa in har ya yi ƙarya to ba za su kyale shi ba a matsayin shugaba sai sun kuma fallasa shi a lokacin a lokacin abu sufiyar shi yake ba da labarin da kansa ya ce ba komai ne ya hana ni in ɗan faɗi wani abu ba in ɗan yi wani ƙarin gishiri sai gudun kada su kama ni da ƙarya a lokacin bai musulunta ba amma ka duba yanzu yadda ƙaryar ta zama abin ado abin kwalliya cikin waɗanda suke cewa la ilaha illallah waɗanda suke kallon gaba su yi sallah waɗanda za a ramadan zai zo su yi azumi a yi buɗe baki da su waɗanda suke shugabanni na al'umma shugabanni na siyasa ko shugabanni na addini amma ƙarya ta zama abin ado idan ɗan siyasa ne in bai iya ƙarya ba gari yake bai iya siyasa ba bai san yadda ake cin hanji da nama ba abin da yake cin hanji da yaji ba saboda haka sai ya zama na siyasar shi ne ka iya karya ka iya yarfi ka iya kage ka yi wa ɗan abokan adawa ka kage ka yi wa al'ummar ka karya lokacin da kake kamfen da yake an mai da mutane wasu sa karkaru wawaye saboda haka a gaya musu ma abin da ba zai yiwu ba sun san ba zai yiwu ba karya ake yi wai mutum ya zo ya karya wannan shekarar wata shekarar ta dawo ya sake yin ta, kuma kaga ya zauna lafiya ana bin sa ana sai kayi ba za a ga cewa je yayi ba shekaran je yayi to yau ba za mu kyale shi ba abu sufiyan ke cewa ba abin da ya hana ni in ɗan shigar da wani abu sai don gudun kada yara na su kama ni da karya abu sufiyan a lokacin ba musulmi ba da ya tambaye shi yake cewa kun taba kuna tuhumar sa da ƙarya yake tambayar Abu Sufyan kuna tuhumar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taba ya taba yin ƙarya kafin ya zo ya faɗa abin da zai faɗa Abu Sufyan yace a'a to a cikin jawabin da Herakl ya rika bashi daga baya yake cewa fa ba kana yada al-kadhiba ala an-nasi wa yadhhab fa yakdhibu ala Allah ki ba za ta taba yiwa ba ya kiwa mutane ƙarya kuma yanzu ya zo yi wa Allah ƙarya in dai har ka yadda cewa bai taɓa yi muku ƙarya ba ku to yaya kuma yanzu za ku tuhume shi yana yi wa Allah ƙarya sai ya ƙi jin tsoron ku sai ya ji tsoron ku kuma ya ƙi jin tsoron Allah saboda haka shi ya sa Allah ce wanda ba su imani da ayoyin Allah ba su ne suke ƙarya shi sa ce ayar tana da ban tsoro kada mutum ya samu kansa a cikinta akwai hadisi a cikin musulun na al-humaidi cikin musulun imamu ahmad ba wani sahabin annabi sallallahu alaihi yake tambaye shi cewa ya rasulullahi in yi mata mata ta ƙarya annabi ya ce kakkai ya ce ya rasulullahi in mata alkawari ya ce yi mata ba laifi abinda yake nufi ka yi mata alkawarin da ya fi ƙarfinka wanda ya fi sauƙi akan kai mata ƙarya in ta gane ƙarya kake mata ta ce ƙarya ta halatta miji yawa matarsa wasu suka ɗauka shi kiran rayuwar ta zama tsakanin shi da ita kawai a ita wa juna ƙarya to da zarar ta gane kai makaryaci ne ko ka faɗi gaske ba ta yadda ba Allah ya kiyashe mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam. gidan masallacin nan ya kai